يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسل رعيد يا كو جما اسي وهي فرقه دومي يوني ران رعيد مسكلم اكو هنا فادن دنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم كو دون بركم كو سلا da fatan kun yi bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya barkanku da sake saduwa mu a cikin shirin mu na goron sallah shirin goron sallah shiri ne da yake mika sakon gaisuwa sallah zuwa ga malamai da suke ba wannan tv gudunmawa da kuma wasu daga cikin masu kallo saboda yawan masu kallo ba za mu iya masu kallon mu gaba ɗaya ba sannan shirin goron sallah shiri ne da yake buɗe layi domin ku buga ku isar ma wato yan uwanku sakonnin gaisuwa a ko ina suke a duniya haka zalika shirin goron sallah shiri ne da yake karanto kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu kallon mu kuke aiko mana a cikin wannan zama ina tare da zakariya jamil hamza wanda shine bakona na wannan shiri malam zakariya jamil hamza barka da zuwa wani fili wa alaikum assalam wa rahmatullah masu kallo ba tare da bata lokaci ba zan koma ga zakariya jamil hamza domin mu bude shirin sai kuma kuma mu bude muku layi ku shigo cikin shirin malam zakariya ya aka gudanar da sallah a nan birnin khartoum da ke jamhuriyar sudan wallahi malam dai to gashi nan mun sha bacci mm, bacci kuma a to bacci mana da ai sallah in ba a garin hausa ba ai sallar juma'a ce <laughs> eh wanda duk irin da ba a garin Hausa kai shi ba yi sallar juma'a kai to amma in ma zikiri na ganin din ma dai akwai hausawan akwai kowa akwai komai akwai yani abun da nake so ka gane ai mm. ta kalidin da thakafa din mukhtalifa yani mm. akwai bambanci au yau kuma a balarabe ka fito mana to baka gan baka ji kanshin alifin ba un ba eh haka ne amma kuma sai naga abcd a jikin ka ba abcd bace ba ai aka lamarin yake to 1 2 3 a habba malam ai alifin ba ko ta nan ta ma biyo ka ni dai an datruwa na gani suna gudu karkashin ka abinda nake so ka gane mm. ita sallah musamman mu da muka taso misali a garin kano to ka san irin wannan maɗiga musamman arewa mm. aka ce yau ga sallah ta idi mm. karama ce ko babba abin malam sai dai la haula kawai amma ni bana san dan Kano ya alfahari da yin sallah a Kano saboda a Kano ne kadai ake shan garin kwaki idan ana yin sallah to ai garin kwaki baka san hikimar da Allah ya zuba a ciki bane Hmm, yana wanke kwakwalwa yana ƙara tumbi kuma ka san tumbi alama ta masu kuɗi mu kuma a duniya an san kanawa akwai kuɗi ka gane kuma shi kaɗan daga cikin karama da Allah ya wa yani shi kwaki alkwaki kenan da larabci alkwak na yadda eh. kafin nan ka dai tabbatar masu kallo cewa lalle ne a kwanakan sallah ana shan gari a Kano eh, hakikar gaske amma a sai a babbar sallah ok a ah, salar leci kuke shan garin kwaki ake shan wannan mu kuma nama muke saboda shi a ah, to ka tsaya nuna ma yanda ake yanda abubuwan suke kamar ya zamto shi ma kansa kamar al'ada mm. tunda sallah babba zaka ga ba a girki sosai sai dai duk murhuna da shauransu ba komai akai in banda da nama ana soyawa mm. to saboda haka zaka ga mai gida mm. zai siyo garin kwakinsa tun kafin sallah da 'yan kwanaki kaɗan sai a zo ajiye ranar sallah na yi ana gama fitowa daga idi yara sun fara jin abin sai a haɗa musu garin kwaki sai a tsallama musu nama ko kuma abin ba su nama ka kwayar ka rika abin ana yin haka kusan kwanakin da za ga an gama soya. to ma zakari kasantuwan shirin mm. namu abin da ya kunsa shine mm. za a bude waya masu kallo su bugo waya a yau tsarin shine mutumin da ya fara shigo a farko zai samu damar gaida mutum bakwai cikin yan uwan shi mutum na biyu eh kwarai da gaske amma mutum na biyu zai samu damar gaida mutum biyu kadai haka ah, dai malama da ariba wannan abun ka zo da sarai a'a ai yanda tsarin yake a rubuce ake wani tsari ina ga dai dan Maiduguri ne ya fara bugawa shi saka fara wannan tsare tsare ko to shi kenan akwai ta'assubanci abin da ake nufi da kaga sai sai Allah ya taimake ni ma wani ya fara bugowa daga keta ko kuma tawa to kaga da an huta ko Allah ya sa dan kana ne ya fara bugowa Kaduna ina Kano eh. kai ana magana gari kana kawo kareri ah, da farko zan fara isar da sakonnin gaisuwa Africa TV kafin mu bude musu layi mm. afirka tv na mika sakon goron sallah ga ashek malam salisu da ke garin difa wanda ya gudanar da watan shirin fatawa kai tsaye a wannan gidan tv a shekarun 2014 tun daga kusan farkon shekara har zuwa ga tsakiyar shekara sannan ya shirin ɗaya daga cikin littattafan ashek ibn al jauzi da fatan malam da iyalansa sun yi sallah cikin koshin lafiya a garin difa haka zalika afirka tv 3 na mika sakon goron sallah ga shek ahmad bamba wanda aka fi sani da Sheikh Ahmad Dr. Ahmad BUK wanda shi ma haka zalika shekarun 2014 akwai sharhin Bukharinsa da aka yi ta sawa kuma aka yi ta wato maimaita karatukan sa daban-daban da fatan dukan waɗannan malamai sun yi sallah lafiya sai mu zo ga ah, ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a Sheikh Ishaq Yunus wanda shine malamin da ya fara gudanar da shirin fatawa kai tsaye a cikin wannan tv kai yana cikin malaman farko farko da suka fara watan gudanar da da'awa a cikin wannan tv sannan malam yana da durusai kala daban-daban a cikinsu akwai wanda har gabda da azumin yana zuwa muku shine sharhu riyadus salihin wanda malam ya yi durusai kusan hamsin a ciki sannan kuma dukansu kusan mun kawo muku su da ma wasu shirye-shiryensa da dama a ciki har da hukunce-hukuncen azumi wanda ya gabatar a azumin bara na shekara ta 2015 za mu tsaye da gaishe da mu nan mu dawo mu baka dama ka gaida mutum biyu rak cikin dangin ka tunda an ce kuna da dangi a ƙauye kuna da a birni kaga a cikin na ƙauye ka gaida guda ɗaya a na birnin ka gaida guda ɗaya bai wuce mutum hudu za su rage ba a familin naka ko biyar tuni inan da ka gani ai kana kallo na ka san dan dangi ne a kwarai da gaske haka ne amma ka bani mutum biyu a wai ai baka so kai mun adalci in ka fara da su eh. in ya so ma ga yanayin yadda dangin suka karbe ka sai ko mu da mu kara wasu daga ba. Ni baka sani ba ni abin kauna ne a ranka ta kafa ne na. yanzu dai da uku. Tam shikenan. Amma fa ba dan ba dan ba ka san akwai bin doka. Mm. Da sai na yan abi a a duk guda uku nan da ka bani. Mm. Kowanne sai na raba masa guda goma. Za ka iya. zaka iya. Ok zan iya. Ba wai ka ba wai kai ba fa. na san za ka iya amma kar ka yi to shikenan da farko dai ba tare da lokaci ba zan gaida dan umma uban umma kanan umma kuma wato alhaji jamilu hamza gyaran ya kenan mahaifi na ba ka ce baba kenan na eh, baba na mm. sannan da yani matarsa wato mahaifiyata kenan na'am eh ba zan faɗi sunanta ba a bincika faɗa abin da ma ai bai ma kamata ba ai to amma kuma an ka faɗin bai haramta ba <laughs> sannan kuma na gaida su yan uwa na gurin mahaifina ranka ta kaf su tun daga kan hajiya maimuna har zuwa tuhami to ai da hasara da usaini kafin ka kai wajen su tuhamin nan ko eh. kuma ko kuma ko kuma yan biyu tumis eh. kaɗan dakata na dawo mutum ko akan kama maka idan mun dawo sai ka dora zan rama malam umar ariba kafin mu buɗe mu masu kallo layi shigo su gaida mutanen su da mai bakwai da mai biyu ko da mai biyar da mai tara mm. har ma akwai wanda ya samu gaida mutane goma sha biyu amma sai can ina jin in shirin ya kai kominti bakwai da farawa ne kafin mu je kan shi bari mu mika a ah, sakon gaisuwar afirka tv zuwa ga masu kallon mu ko da yaushe mm. ah, malamar da za mu fara gaidawa a cikin shirin yau ita ce malama rahanatu abubakar daga birnin kebbi a jihar kebbi da ke tarayyar najeriya ɗaya ce daga cikin masu kallon wannan tv sannan kuma ummu sagir daga jihar zamfara a tarayyar najeriya ya ce daga cikin masu kallon wannan gidan tv haka zalika ba zama manta da maman sultan ba da ita ma take can daga tarayyar najeriya sai kuma malam ah, mus'ab ahmad da ɗan uwan shi abdullahi ahmad kanoma su ma dukansu daga jihar zamfara da ke tarayyar najeriya kafin mu tafi wata ƙasar bari nima abin dama in ɗan gaida ko da mutum goma sha hudu ne na ce radon Allah da shewa a'a yin gaida mutum uku kaga yanzu yanzu kasa guda ne fa eh, ka san akwai masu kallon mu a ko ina akwai a Sudan gaskiya gaskiya akwai a Niger to wai in gaida da adalci Malam Umar Arewa nawa ka gaida mutum uku to ni ma barin gaida uku to ah, zan yi amfani da wannan dama in gaida malamina malam Kacalla Abdulkadir wanda malami ne a kwalejin muhammadu gwani ta koyar da ilimin shari'a da kuma doka da wato addinin musulunci da take maiduguri wadda aka fi sani da muhammad goni college of legal and islamic studies wadda take jikin gidansa kashim ibrahim da ke maiduguri na gaida da kai ne shaida kai ne shaida to ai wannan da ka janyo <laughs> wajen mutum 35 haka zalika zan yi amfani da wannan dama in gaida malamina malam ahmad muhammad na safe hedimasta ne na makarantar da shek ahmad fatahi ya gina a garin maiduguri tana mm. cikin islamiyoyin farko da ake da a wannan birni wadda ake kiranta ma'ahad duk da ɗin ta samu kaso yanzu kashi biyu akwai ta mata daban akwai ta maza daban mm. to malam har yanzu dai shine shugaban wannan wato makaranta idan an dawo tun da mm. damun mutanen na uku ne zan ci gaba da gaida wato iyalan malam ɗaya bayan ɗaya kahin in taho in baka dama bari in gaida babban ɗan gidan malam wato dr ma'az ahmad muhammad na safe wanda lecturer ne yanzu haka a unimed watan university of maiduguri hmm. kusan dai zan tsaya da wannan kadarin sai in dawo ko mu dubo shi kuma su sauraro da kallo ko kuma a dawo wajenka kaɗan ƙara koda mutum biyu ne ba an baka mutum bakwai kar ka wuce haka kuma ina jin daga su ka gama a'a to a'a sai dai abin mun sun to bi ta salsal to yanzu yanzu bakon sai mu gani inda zan yi ukun dan in ka ban bakwai ka ce kuma na gama kenan ai sai in sai in tanin kufurci kuma menene kufurci kuma kai matsalan ku ba Hausa bane ko banda butulci zaka musu butulci ba butulci ba yan uwanka nun kufurci zan maka yan uwanka zaka musu butulci ba san me ma'anar nun kufurci ba yan uwanka zaka musu butulci ba ka saka dan da su ba to dan na san suna batun a bakin akwatin talabijin su yan uwan naka zaka musu butulci a ba butulci ka ji tsoron Allah <laughs> butulci ba kyau to da farko dai zan gaida Dr. awol Shawish wato ainihin malami na wanda yake a kwalejin koyon shari'a wadda muka fi sanata da legal mm. sannan kuma da malam Bashir Ramadan shi ma a kwalejin shari'a da ke kano cikin familin makarantar nan na kano abubakar ramadan da sauransu shi wannan ko ina yake malam karama katina allah ya kara masa rahama amin ya rabbal alamin shi na nan unguwar jakar kenan ba na'am to ai jakar ma tana da shi kaina shi malam bashir ramadan mm, ai tun usuli kafin na gane waye shi yani san waye shi yadda ya kamata na da mm. ci familin shi malam karami kenan na'am ashe ba haka ba ne ba shi malam karmi na jakara shi kuma yana can ya sunanta mm, wajen gabar kunar dala da a garin kano sannan kuma ba zan manta da babban malami na ba wanda yanzu ba ka da uku uku uku a ina na kirgida abuna fa to sauran nan sauran na kirgida abuna cika sauran ɗaya cika shi tamshe kenan wato ainihin aminu sadi gabari mm. wanda malami na ne mutuka da gaske tun ban gane wani ne ni ba tun in ka ce zakariya ba ma zan gane da ni kake ba yani ina dan karami dai mm. wallahi al'azim malam amin sadi gabari ya kaunace na kaunace shi to haka nan ba zan manta da shi ba dole in gaishe da shi a wannan zaure to shi ma fakar ka manta shi ma lecturer ne a cikin to dai na fahimci tunda na tunda na gari Dr. Mu'az kawai sai gasa ta tashi kake ta gari lecturer ba wani ba wani ba wani gasa ba wani gasa bari in dawo cikin gidan malam da na fara kai mai gaisuwa malam muhammad na safe <laughs> in gaida mai ɗakin shi eh, sai ya da hajiya maburuka a tan eh, ɗaya daga cikin 'ya'yan <coughs> shehi da 'ya'yanta tun daga kan rabina zainab nana da umuhani da yasir da kuma wato zaituna da mm. dai sauransu da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya haka zalika zan dawo yanzu kuma in duba watan sakonnin gaisuwan da ya kamata mu tura wasu daga cikin masu kallon wannan tv wanda za mu tura mu sako na gaba shine abubakar aliyu barmo daga kasar nijar ɗaya daga cikin masu kallon wannan tasha haka zalika eh, muna mika saƙon gaisuwa ga malam habibu usman sakwato. za mu dawo ga malam habibu na kano din ba wanda ya gabatar da shirin kalmomin ubangiji amma yanzu malam habibu usman sokoto daga cikin masu kallon wannan tasha ba dare ba rana muna miƙa mishi saƙon barka da sallah da fatan yayi sallah cikin ƙoshin lafiya sai malama ta gaba da za ta samu saƙon gaisuwa daga afirka tv ita ce malama falmata malumta ali borno daga jihar borno da ke tarayyar najeriya da fatan ta yi sallah lafiya a'a to ai shine ban da taba sunayen mu to shikenan tunda kaga ban gaida su ba buji ba ban gaida su ba kura ba mhm. ban gaida to na da sunayen ku ne a'a wai a'a suna da yawa masu kallon okay okay tunda ka dan sa musu ido bara a dakata nan sai mu koma wajen ka gaida mutum daya sai mu dawo mu karanta kaɗan daga cikin wasiƙun da masu kallo suka turo mana kana da mutum daya daga farko daga tunda ka ce mun guda ɗaya zan gaisar mm. barin ɗauko wato ainihin shi uban familin na ba mm. Ya kaka kakana kenan mm. alhaji hamzan dan tanko takalmawa ba shi ma dai bakanin ne ya bakani tsama daga sokoto ya zo kakanka ba wannan zance daga sokoto ya zo kano Matsala na faɗa ba ji za ka sosai ba tunda dan kurum kurum ne kai <laughs> kai dai kake neman kamar da kurma man zakariya saboda kana faɗa wasu abubuwa da suka fi hankali na wane mutum a ya kamata ma zakari ko mu aje ka a nan mu duba eh, cikin mutanen da suka shigo mana akan layi mu fara karban wayoyinsu amma kuma ya kamata ka karasa gaishe da kaka saboda ka san tsofaffi bai kamata a cikin gaiso su an wallahi kamtin da ma ka tsaye kai kila ma sakon gaisuwar bai ma isan masa yadda ya kamata ba to ai na ji kamar ka ce daga sokoto ya tsallako kano dan kano ne to amma dai a cikin kano akwai wani gari da ake kira takalmi malam an yi makarantar allo kuwa ni eh kai fa na yi to amma an san wani abu da ake kira dalko na dai san wani baki mai kama da zal amma bai da dugo shi nake nufi to <laughs> to wannan sunan wannan harafin shine sunan ainihin garin su shi Alhaji Hamza na dan tanko takalmawa na'am to sannan ok ai ka ce mutum ɗaya ko eh gaskiya dai mutum ɗaya ya kamata ka gaida saboda to shikenan ba eh, a cikin duk gaisuwar ta za na matukar sa in tura masa saƙon gaisuwa na tunda na san bai da lafiya sosai na tsayan tsohon mutumin da ya ji ka da kamar kai kanka gashi na alama ka kwana biyu ina gani ne na wajen 200 a jikokinsa eh? eh sai ka rage abin da ka rage kai ne na 82 da rage ga. kai ne na 60 <laughs> eh, to ba shi anan dan yana da jikokin da wani a haifar kaji ake cewa zai hmm. iya haifata gaskiya eh, ne hakika da gaskiya ce ma in aka cire iyayen naku to duk sauran akwai sa'annun mu a cikin jikoki da guduma kuma akwai yan guyan guyan to masha Allah masha Allah to baka ta ne abin nan bakan cewa Allah ya shi lafiya Allah ya shi lafiya Allah ya baka ka lafiya sannan Allah saka yi dogon rayuwa irin tashi ayi mai albarka amin amin amin kazalika mu ma Allah ya sa haka man zakari tunda nake son kadan dakata da gaida kakan nan dan mu amsa waya kaki tunda ka gama bari mu koma kan layi assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV assalamu alaikum barakatuh to wa muke tare da shi kuma daga wace ƙasa ha kana tare da abu raihan daga sudan malam abu raihan barka da wannan lokaci da fatan kai sallah lafiya wallah alhamdulillah kamar da kai sallah to amma malam abu raihan sai dai matsalar da aka samu da wai mun dauka wanda zai bugo mana daga keta ne ko tawa ko kuma wato gazargamu mu bashi mutum <laughs> tara sai gashi ka bugo daga cikin sudan amma za mu dole mu baka taran a ina ne sha biyar a sha biyar sun yi abu rehan an baka takwas a'udhu billahi daga sama ko sai kasa au to an baka tara <laughs> kaga garin nemo ido a rasa garin nemo ido a rasa ido abu rehan mun baka mutum tara to shi kenan zan zan na ma kaina mutum goma ne insha Allah to amma sai ka yi su da sauri kuma a takaice saboda duba da yanayin lokaci na farko mm. ina gaishe da familin sultan da yake gombe dokacin kulin gaba daya dangin yara da jikoki da iyaye gaba daya na'am sannan na biyu ina gaishe da famulin abu suleiman muhammad suleiman da suke jos da yan uwa da abokanai gaba daya na'am da fatan duk sun yi sallalai na uku ina gaishe da familin alhaji tijjani wanda shi ma suke jos ina fatan sun yi sallah lafiya kuma allah bai ta mana amin amin ah, na hudu kuma ina gaishe da familin babanmu a malam alhausawi ahmad alhausawi marigayi allah ji kansa muna fatan iyalinsa sun yi sallah lafiya na hudu kuma a na biyar dai ko ai ba hudu ba kai a matsala inda za a yi lissafi yanzu ka gani mutum 133 saboda da kake faɗa kowane gida da kake faɗa da alama ya zama gayya da har wasu masu gidan masu lissafi ka kaga kenan an yi 'ya'ya jikoki tattaɓa kunne tankaɗa hauɗi da dai sauransu mu je na biyar din to na biyar ina gaishe da familin azad da ke kaduna Azad sai ya samu fitowa ko ba a ah, gashin kana eh sani azad da ke kaduna na'am hmm. sani azad na'am na'am ah, sannan ina gaishe da familin abu abdurrahman da ke nan kano hmm. wato abubakar sokoto hmm. da ke nan kano a ah, kuma ina gaishe da familin malam ibrahim da ke nan kaduna shi ma sauranka guda ɗaya ko abu raihan to da karshe ina gaishe da tsangayar afirka tv3 da ma'aikatanta da shugabanninta da masu kula da shirye-shiryenta ina fatan sun sallah lafiya kuma allah mai mai mana sallah na baɗin baɗaɗa amin amin sannan ina fata ina maka fata da karshe allah sai an jima mala abu raihan kuma sai da aka zo za ka yi addu'a Allah ya bani kuɗi Allahumma rzuquni bila adadin kuma sai ka fasa haka ake ba na ba na abin zai zai network ne katse ba wannan abin zai sai fa na faɗa sai na faɗa kai dakika kaga idan ba wannan abin zai ce bacca zai Allah ya sa a masu kallon African TV ta samu kana ji idan ana damuna idan ana damuna wato network yakan dan yi rawa e to shi ne sai aka samu network ya tuso kasan ko je an ruwa a wata anguwa da ake cewa mayo a nan karkashin hukumar jabal alkaramar hukumar jabal auliya hmm. ah, abu rahan ya kwashe filin duka ya gaida kowa da kowa ya gaida family tunda abin ya zama gaisuwa family family <laughs> kai ma burin baka da to ka gaida family ɗaya sai mu dawo mu ci gaba a cikin shirin tamshi kenan zan yi amfani da wannan lokaci uh, kuma da wannan dama in gaida familin dattijo ranka takaf mm. to yanzu tsaya kafin ka gaida ranka takaf din bari mu koma kan layi mu dan ji wani shi ma mai ranka assalamu alaikum barka da zuwa africa tv alo alo wace ce akan layi salama Amina gurguwa daga saudiya A hajja amina daga saudiya saudiya cikin birnin makka ko madina ko kuma Riyab. daga cikin hijja allah da fatan kun yi sallah lafiya eh. hajja amina za mu baki dama ki isar da saƙon gaisuwarki ga 'yan uwanki da ke nan cikin saudiya da waɗanda ake da su a najeriya da niger da kamaru da ghana har da na burkina faso da a gaida su mm. insha Allah to ina da farko dai ina muku barka da sallah duka yan gidan kiwon Afirka TV muna amsa Allah ina kuma godiya da Allah nuna mana wannan shekara lafiya Allah ya gada mana tabbatin lafiya amin hajiya amina ta yi niyyar gaishe da dukkanin yan uwa da abokanan hudanata amma sai waya ta katse bari mu sake jin wani akan layi assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv alaikum salam wa rahmatullahi lafiya lafiya kalau alhamdulillah an sallah lafiya lafiya lau wa muke tare da shi kuma daga wace ƙasa niko ibrahim kake tare da shi daga ƙasar libya masarata to malam niko ibrahim kace ko ya aka yi sallah nan alhamdulillah allah ya maimaita mana allah gwada mana taba cikin ƙoshin lahiya amin insha Allah muna jin daɗin shirye-shiryen nan naku matuƙa ba da muna samun muna samun ganin ku yadda ya dace to haka ake mata damu mala ibrahim Allah ya saka mu alheri zan gaida yan uwa da amurnan arziki mutum nawa ne ya kamata na gaida ko kawai na to a yanzu shawara zamu yi da malam zakariya malam zakariya ka ji yadda sautin wayan malam ibrahim ya hito ran ka dadau ba yawwa to mutum nawa kake gani ya kamata ba malam ibrahim mutum biyar mana mutum biyar to malam mm. ibrahim an baka mutum biyar ba za a kara mana biyar ba muna dama ta barkalla to ai to ci gaba da in an zo inda ya kamata a tsaye ka sai mu tsaida ka to ba laifi ba laifi ana ina tare da Salisu ayuba shi ma abokina ne wanda muka yi sallah wuri da shi da fatan yi sallah lafiya ba na'am Allah ya sani abdu muhammad an yi sallah lafiya lafiya fatan alhamdulillah maliki suleiman fatan an yi sallah lafiya ba Ahmadu mai gari shi ma abokina ne da fatan an yi sallah lafiya. Masha Allah. Hello. Muna jin ka haka gaida mutum hudu ai. Ai kana farawa hakan malikin da nace zan tsira ka sai na tana ashe baka ida ba. Mm. Ba da shi ala saura na yawa ma haruna da fatan an yi sallah lafiya. Sahihi gidan Ali fatan an yi sallah lafiya. Zoyebu Ibrahim da fatan an yi sallah lafiya. To Malam Ibrahim godiya muke yi. eh to mala ibrahim da yake akwai mutane kan layi za mu tsaye ka haka nan da fatan kai ma kayi sallah cikin garin mu salata lahiya to mun gode kwarai da gaske ubangiji Allah muna muna addu'a dukkan ubangiji Allah wanda yake to jazakallahu khairan bari mu amsa cikin yan uwa da suke tijira akan layi assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV wannan wayar kamar da alama tana shigowa ta katse sannan muna wa malam ibrahim haƙuri da muka katse shi kasanto muna da mutane da yawa akan layi da fatan yi sallah cikin koshin lafiya kai ma sallah mai zuwa zan kai ka can libya ba libya eh, ka je kaɗa ne da ake sallah a libya to menene a ciki to ai ko kai ka taba zuwa ne da kake cewa za ka yi mutane ni libya ina za ka faɗa ma a cikin libya saba koko travelers tripoli eh? kenan eh? koko bangazi to ina za ka faɗa mu cikin libya malam ji kai fa ana faɗa kawai bangazi to ina ka ina ka je a libya kaga libya tana da iyaka da chadi to ai ba dan chadi bane kai da ka tsaya an kai ka mana eh, wai ka ka gane nasin libya mhm. sannan in aka dan yi kwana aka yi kwana aka yi kwana tana da kusa da iyaka da masar kai malamar arewa to kuma kuma ina ganin kuma tana da iyaka da malaysia <laughs> hakika da gaske kam da alamu da alamu sai ta kusurwa eh. ta nan ta iyaka da america kudu maso gabas kenan kudu maso gabas ta iyaka da eh, america kasan duk duniya Eh. kusan kasa ɗin ne suka kai libya faɗin ƙasa Da duniya watan shalkwata eh, mu je shalkwata <laughs> duk kai ka rikita ne amma na san libya ai Eh, ka daina likitanin mana nasan libya a shi kenan ka san eh, libya tana cikin kasashen mu na afirka mm. sannan kasashen arewacin afirka ka fahimce ni mm. sannan ta yi iyaka da kasashen tsakiyar afirka idan mm. eh, haka ba wai ban san libya ba ka gani na san libya daidai gwagwaro malam malam umar dan libya da zaka gaida family cikin family na baka family guda ɗaya zaka gaida sai kai sanya to dama hausa sun ce sanya aikin gara dan haka wannan ya zube bari in zo in dubo su kuma masu sauraro wasiƙan mu ta farko ta fito ne daga Ah. shikenan a mu ta fito ne daga wasiƙan mu ta farko ta fito ne daga malam Idris Comics mai waya kofar waka a kanan Najeriya inda yake cewa gaba dai gaba dai hantsi leƙa gidan ko to in sunan mu ne haske ya kamata a rubuto mana ba mu malam Bahaushe gyara bane duka akwai ah, ya ce hantsi leƙa gidan kowa Afirka TV3 Allah ya ƙara muku juriya kuma ya saka muku da alheri sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun wato malama maryama ahmadu wadda take cewa daga garin difa take cewa muna karuwa kwarai da faɗakar wadda malama juwairiya take yi hmm. Allah ya saka da alheri kasan ku dama akwai gaso malama juwairiya da zamu mika mata ita ma nan gaba a cikin shirin sannan ta kara da cewa suna son lambar malama juwairiya insha Allah za a ba ku lawan malamar juriya malama maryama amadu daga jamhuriyar niger na, karanta guda biyu to sai ka da guda ɗayan da kai ne gaida ka mu sake dawowa eh, ga sunayen masu kallo ko ko wasikunsu. tamshi kenan zan da ya koma tun da a zuba kabbana na gaida a family da na yi niyyar gaidawa ba ba mhm. tam kamar yadda na ɗauko hanya mm. turiyan gandan na'am ka san me ake nufi da turiyan gandan to shi tilmi dai wani abu ne da ake daga cikin shi danga kuma da ita danga danga da ita ake yin zana da zana da ita ake ake ake yin katanga katanga ita ce na so ne amfani da wannan dama gurin da gurin da zan mika sakon gaisuwa ta ga familin Alhaji Dattijo baki daya da ke gyaran ya to na gane in nace da ke gyaran ya takaice ma gyaran ya ma fa da su ne Eh, duk su ne ko eh, family alhaji jamilu a ah, ba alhaji jamilu ba shi ma ai daga dattijan yake to <laughs> na fahimta na fahimta to sai mu haƙura nan mu zo mu duba wasu daga cikin malaman mu da za mu isar musu da sakonnin gaisuwa hmm. sakon gaisuwar afirka tv 3 na musamman izuwa ga malam umar aliyu muallim wanda ya gudanar da shirye-shirye da dama a ciki har da shirin kai tsaye da aka rika gudanarwa mai taken ku bani shawara malam an tattauna da shi watan mako ko makokuna makoki satuttuka satuna wannan jam'in da yana sanya bayar da wahala wata makonni da dama ina jin wannan shirin jam'in gaskiya ko a cikin wannan shirin sannan kuma shine da ya muku shirin domin kyautatawa maraya ko kuma domin kyautatawa maraye bayan wannan malam ya bada gudunmawa da dama a cikin wannan gidan tv da fatan malam ya yi sallah cikin koshin lafiya sai kuma sakon gaisuwar afirka tv 3 zuwa ga shek malam abdulrahman zakariya wanda cikin azumin nan ma kun kasance da shirinsa wanda yake da taken abun koyi na wanda suke gabatarwa da shi da ɗan uwa mujtaba da fatan malam abdulrahman zakariya ya yi sallah cikin ƙoshin lafiya haka zalika za mu yi amfani da wannan dama mu isar da sakon gaisuwa zuwa ga Sheikh Muhammad sani da dalibai suna mai lakabi da Malam sani Hadithi ɗaya daga cikin malaman wato makarantar albayan da ke garin Jos wanda idan ba a manta ba a azumin 2014 an yi ta saka shirye-shiryen da suke magana akan hukunce-hukuncen azumi na malam wanda ya karantar a cikin sharhin littafi riyadu salihin da ya yi sannan kuma shi ma malam ya bada gudunmawa wajen amsa ku kai tsaye a lokacin da yake wannan ƙasa haka zalika za mu isar da saƙon gaisuwa zuwa ga dr abdulkadir kazaure ɗaya daga cikin mutanen da suka ba da gudunmawa a cikin filinmu na kubani shawara man zakari kana ta mamaki ina ta kiran ku bani shawara ku bani shawara ta ki karewa shirin kubani shawara na daga cikin shirye-shiryen da suke tattaunawa akan abin da ya shafi zamantakewa inda ake gayyato wayannan manya-manyan da katiran wato jam'in daktoci kenan ko eh. domin su zo da kuma su walwale wa mutane da kuma farafisan in sun hmm. samu su walwale wa mutane wato matsalolin da suke fuskantar su akan abin da ya shafi zamantakewa hmm. dukkanin wa'annan da kaji ina kira sun ba da gudunmawa ta a zo a gani a cikin wannan shiri zan rufe gaisai da malaman namu ne da ashek malam zakariya jega hmm. wanda ya yi wato shiri akan abin da ya shafi tarbiyya a musulunci haka mm. zalika yana da wasu shirye-shirye da dama da za su zo muku sannan a filin ku bani shawara an kwashe wajen makonni hudu ana tattaunawa da malam akan abin da ya shafi tashan balaga mana irin wa'annan shekarun da kuke ciki na ƙuruciya da ɗan jiji da kannan da wanka shekarun tara duk malam ya yi mana bayani a kai bari mu dakatar da gaida wani malamin da ake kira da larabci larabci eh kwarai ita fa ita fa har yanzu dai kafin mu koma mu buɗe layi mu amsa kiraye-kirayen ku bari mu isar da sakon gaisuwar Africa TV zuwa ga wasu daga cikin masu kallon wannan tasha. Sakon gaisuwar tamu za mu mika shi ne ga Alhaji Abubakarin Jammaina ɗaya daga cikin masu kallon wannan TV sannan masu kira a filin fatawa da kuma Malam Bawa Kusiri da ke jamhuriyar Kamaru kasantuwar na kama sunan Malam Bawa Kusiri sai tana min da wata daga cikin masu kallon wannan tv a koda yaushe da ƙasar kamaru amma ba mu san daga wani gari take ba allah ya sa sunan ta fito malama aisha ko cikin ramadan ɗinnan ta yi tambayoyi masu fa'idantarwa sannan ita ce mutuniya ta biyu da ta bugo waya a cikin shirin majalisar ramadan wanda aka fara a wannan shekara shirin majalisar ramadan da aka gabatar da shi a ranakun asabar litinin alhamis hmm. bayan wani bawan Allah ya bugo waya ina jin malam mani daga saudiya a farkon shirin da aka fare a ranar farko ita ce ta biyu da ta bugo waya a cikin wannan shiri shi kuma malam mani mun tura mai gaso shi ta ranar farko mm. malam zakariya yanzu lokaci na ne da zan wannan ba duk lokacin to shikenan duka da ni da kai mun rasa lokacin masu kallo ne assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV wa alaikum salam kuna magana da Amina Muhammad Suleiman Amina Muhammad Suleiman daga Jos a tarayyar Najeriya to malama amina ba sai an yanka miki mutane ba amma kuma kake gaida da yawa ina gaida famula abu suleiman dukansu mm. kuma ina gaida kawaye na safiya da ilham da fatan duka sun yi sallah lafiya da ma'aikatansu to duka mun ji muna kuma amsawa da sauran al'umma musulmi ina fatan kin sallah lafiya to amin amin da fatan sun yi sallah lafiya ba ki gaida yayanki da suke Kano ba amma dai na gaida miki abdurrahman a cikin su shikenan sai a kyale ki ina gaida Rauda da Rauda da Haniya cikin ku to shikenan da fatan duka sun yi sallah lafiya mun gode malama Amina Muhammad Suleiman daga Najeriya to malam Zakariya kafin mu koma kan layi kuma ko yanzu in ka hana ni gaisuwa sai duka mu hakuri da kan mu tsaya mu ba su dama gaisar assalamu alaikum masu kallon mu barka da zuwa Afirka TV alaikum salam wa alaikum salam marhab alaikum salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa muke tare da shi alama ma daga Sudan ko eh Bashir Muhammad nake <laughs> Malam Bashir Muhammad daga wani gari a jamhuriyar Sudan Ah, wula nil al da rabak wala nil al rabak tu malam bashir suleiman za mu ba ka fursa ka yi ta hanyar idi ga al'a'ilarka da kuma asdiƙa'inka da dukkan wanda kake gani ya kamata ka mishi amma kuma kar ka wuce mutum bakwai <laughs> to na gode na gode sosai na'am tufaddal <laughs> ah, ina da babban malami na mu ana tafi malam shaibu a nan raba yake na'am to yayi da fatan malam ya ina fatan cewa yanzu ma iya jina. to alhamdulillah eh kuma ina da wani kaka nawa ana ce mai da shi Dawud Usman shi ma ina gaida shi na'am masha Allah da fatan ya eh, sai kuma akwai Barro ina da ammi na ana ce da shi a ah, Khalid Hussein ina gaida shi sosai na'am ka gaida uku <laughs> eh kana akwai uwa ta tana madani Na'am. Ita ma ina gaida ta sosai da fatan ta yi sallah lafiya Eh to ina gode na gode na fatan kun yi sallah lafiya dai. To mu ma mun gode sosai lafiya kalau Allah ya saka alheri. Alhamdulillah to na gode na gode. Kuma za mu nemi ka isar mana da sakon gaisuwar Africa TV kuma za mu isar da kanmu zuwa ga Sheikh Malam Shu'aibu wanda ko a wannan azumin sa da yake yi musamman da rusansa na tafsiri sun iso mana kuma yan Allah ya don lokaci za a gansu a cikin shashar wannan tasha. bari mu tsaya kanin malam bashir saboda mutane da yawa akan layi assalamu alaikum wa muke da shi kuma daga wace ƙasa to wannan waya da alama daga shigowanta ta katse don haka za mu ci gaba da musu ne sai gaba ɗaya ni da kai mu kasa gaida kowa to amma da yake dama ai dan masu kallo muka zo wajen nan ni da ah. kai dan ba mu gaida kowa ba ma to kai wa ma ya san ka eh kai fa yanzu aka dora ma igiya za a iya wasan kura da kai za a iya wasan biri da kai za a iya masu kallon namu da ka ci ganin sa akwai waliyan Allah a ciki to ni ma waliyan Allah ne kai dinko. ai mana mm, gaskiya ne sai da gaske haka ne eh. mm. to amma dai da yake ka san ni ban damu da duniya ba illa shuwaye shuwaye to tunda ka damu da duniya bari mu koma wajen masu kallon mu da su kai da yan uwansu assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV Uh, ah, duk da dai ina jin wannan mai kiran namu ya rika sauraron mu ta tv ne ya kasa jin mu za mu ba shi hakuri idan ya sake dawowa sai ya ji mu ta waya mm. man zakariya a matsayina na babban wali au ashe wali bai faɗa kai dai ka ci gaba da faɗa babban wali dai babban wali <laughs> kai kuma babban wake a wali dai babban kobo <laughs> to ka je ka ka san yau shine shirin karshe a cikin shirye-shiryen goron sallah shirin goron sallah da ake da karfe 6 zuwa yanzu ba to shine shirin karshe mm. dan haka ya kamata kai azama kai sauri ka gaida dukkan wanda ya kamata ka gaida dan idan baka gaida sai ba da gaba na sai baɗi to kuma wa sani ko Allah zai dace ka da ciwon ciki da kumburin ciki ka mutu kafin baɗi ko kuma kafin sallar layya ba abin da zan maka sai dai kuka da roƙa maka aljanna Allah ya ji kanka Allah ya ramshe ka amma zakare dole ka mutu amma na yi kake min wannan fata malam ba fata nake maka ba ba ya irin wannan rayuwa ka wai ma'ana in gaskiya ta kama ka faɗa akan kowa Allah sarki zakariya da lakafanin ka fari sol Wana ka baki ne <laughs> a tambaya ce tambaya ce yayi ruwan madara <laughs> man zakariya bari in isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga wato khadija muhammad awwal da kuma zahra muhammad awwal mm. hawa muhammad awwal aisha muhammad awwal da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya haka zalika ina son in sake isar da sakon gaisuwa izuwa ga aliyu ɗan kanuri da ah. ƙaninsa muhammad thani ah, da kuma wasu aisha da fatan dukkaninsu sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya haka zalika zan yi amfani da wannan dama in gaida kabiru aliyu da ke jihar adamawa a tarayyar najeriya da sauran kannansa da sauran yayinsu da lokaci ba zai bari a kira sunansu ba ka gana gaida mutum uku rak eh. kai ma sai ka gaida uku ah, da farko dai zan gaida malamina kuma kusan kani gurin mahaifina wato malam abdulkadir ali uba wanda muka fi da malam datti imana mhm. eh, kamar ta ne sun datti ba haushe ne na'am to sannan zan yi amfani da wannan dama in gaida yani alhaji ubale lancaster da ke nan jakaraba? bola ko kasuwa kasan jakarorin ne a to ai banda abinka da rashin sanin guri ai bolan a cikin kasuwar take <laughs> dama so ne in ji abola kuke rayuwa kuma ka faɗa amma ka tashi fito mana sai ka zo mana kwaskwas <laughs> ko dai an share bolan ne ma zakariya in eh, an share ta ka faɗa mun in ba a share ta ma ka faɗa mun ba a share ba to zan biya a share bolan nan ba a share ba eh, zan biya ku ku share bolan nan to shikenan eh sai ku kafa sayan bal ce sayan bal ake ce mai ko sayan bot um, sayan but dama kai ma ka iya faransancin nan ba ah. yanzu nake koya ma kai oh, da iya ba faransanci ne kai da faransanci ne yanzu ko kuma da larabci larabci ko mm, yaren italy mana italy mm. wai yaran su mm. ai yarbanci suke yau wato yarbanci eh. baki na ne kubce nake eh. kokarin ma sannan saboda duba da yanayin lokaci lokaci ba zai ba mu dama mu gaida mutum ɗaya bayan ɗaya ba amma mm. zan yi amfani da dama jimlatan mm. in gaida wato ainihin su yan uwan alhaji hamza da ke takalma ba baki ɗaya to ai kafin nan ni kuma ya kamata a ce na karanta koda wasiƙa ɗaya ce ta masu kallo sai in mm. zo in ja saƙon gaisuwa wur a guje sai in rufe tabar mashirin sai kuma lalle idan Allah ya kai mu wanda zai gabatar da shirin ko ni ne ko kai ne ko amur ko shahir ko ko ko ya dora daga inda aka tsaya na matsala. wannan wasiƙa ta fito ne daga malam awwal mai dankalin turawa a birnin kudu a ina birnin kudu take ne cikin garin jigawa eh, jigawa jigawa jigawa jigawa jigawa ita ce garin da jihar da aka yanka a cikin kano wannan malami yana cewa allah ya ƙara hazaƙa da basira da juriya da da kuma fatan allah ya karbi ibadunmu da muka gudanar a cikin watan ramadana ga baki ɗaya daga mai kallon ko da kullum malam awolu mai dankalin turawa birnin kudu jihar jigawa ashe ma rubuta jihar jigawa kake ta ah, mun kwange kai kai baka duba inda da wannan wasiƙa ta shi malam awolu mai dankalin turawa ga kuma masu kallonin tirim da ban samu na kira sunayensu ba haka zalika malamanmu da dama da ban samu na kira sunayensu ba amma dai zan miƙa saƙon gaisuwar afirka tv zuwa ga sheikh wato shu'aibu abdallah da ke nan garin rabak da kuma malama juwariya wadda kusan kullum idan za mu shirin afirka a yau mukan kawo muku filin ta na musamman da ɗan uwanmu isa husaini wanda yake koya muku motsa jiki idan ana shirin wato afirka a yau da ma kowa daga cikin masu gabatar da kowane irin gudunmawa ne a cikin wannan gidan tv a madadin abdalla adil da kuma ahmad ismail da suke ɗauka mana hoto ammar nuruddin da ammar muhammad suleiman da umar ja'ali da shahir adam arzika da suke cikin kontrol wasu suna yin directing din shirya wasu suna haɗa mu da ku ta na'urar sauti wasu ko suna rubuta sunayenku da ma kowa da yake sarrafa kowace na'ura har shirin ya zo muku da zakariya jamil hamza gyare wai <laughs> ba gyare ba mai cikakken sunan gyaranya gyaranya ni umar alhaji yusuf nake cewa a kasance lafiya allah ya nuna mana wata sallah mai zuwa da fatan za ku karasa bukukuwan sallah cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zan zo gyaran ya cin gyare سلا يوني عيد دك تهوم ويسلر يوني سلا يوني عيد دك تهوم ويسلر عيد يا كو فرأة دومي يوني ران العيد